ma bi hadha la da aka yi min Allah ta'ala bima ba'athani bihi na zo muku wajen Allah ne da abin da Allah ya aiko da shi ba sabon da shi ne faqad ballagtukum ma ursiltu bihi ilaykum wani na isa da abin da aka aiko ni in kun karɓa shi ne rabon a duniyar lahira da radattu idan ba ku karɓa ba kuka wani tardu kun dawo mun da shi alayya zuwa gare ni asibiti ne abun bi amrin lahi ga al'amarin allah hatta ya kuma allah bai yi bai har allah subhanahu wa ta'ala ya yi yi hukunci tsakanin qalu sai suka ce manzon allah ba idza lam tabqa in aka mai samu idan aka